lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake saro da mu a cikin wannan shiri na lafiya sai da kula. Shirin da kan yi dubi a kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. A yau shirin zai kai mu tarayyar Najeriya inda hukumomin kiwon lafiyar ƙasar suka dukufa wajen faɗakar da al'umma dangane da cutar nan da ta ɓulla ta zazzabin lasa wacce kawo yanzu ta yi sanadin mutuwar mutane da dama sai a kasance da mu domin shirin cikakken shirin wanda ni hassan barka ke farin cikin jagoranta To madalla ga dukkan alamu zazzabin lasa na ci gaba da laƙume rayuka a sassa na Najeriya. Wanda kuma bai rasa nasaba da rashin faɗakar da jama'a game da illar nau'in ɓerayen da ke yada zazzabin da ma hanyoyin kare kai daga kamuwa da ita. Masana sha'anin kiwon lafiya a wannan ƙasa dai na shawartar jama'a su tabbatar cewa ɓeraye ba su yi fitsari ko kashi kan abincinsu ba ko kuma duk wani abubuwan da suke mu'amala da su. ana dai kamuwa da zazzabin lasa ne ta hanyar cin abincin da bera ya gurɓata ko kuma mu'amala da wanda yake ɗauke da ita haka ne ma ya sa hukumomin kiwon lafiya a wannan ƙasa suka dukufa wajen faɗakar da mutane game da illar cutar Profesa Abdulsalam Nasidi shine shugaban cibiyar kula da cutukan annoba a tarayyar ta Najeriya da farko kuma ya yi mana bayani kan tarihin cutar. To cutar lasa eh, a Najeriya ka fara gano ta a ƙauyen lasa a Maiduguri eh, alif 1969 eh, inda wasu tura da suke aiki a wurin suka kamu da cutar aka ba su magungunan malaria da typhoid dube ba sai aka gano cewar lalle sabon cuta ne saboda aka sa tare da mutum lokaci kila ma tun kafin lokaci na biyu har yanzu irin da ke yada cutar cikin jama'a to shi ke har yanzu nan ba da wahala ya zai a kawo da wannan cutar ba kaman yadda ake cutar polio a kawo da polio a kawo da gini amma wannan suna cikin jeji ne kusa da gidajen mutane kuma son shiga gidajen mutane su ci abinci da kuma kuke ci in so su zuba bayan su da tsarin su da yawun su sai mutane da suka zo ci wannan abinci kuma su kamu da cutar so akwai wahala yadda za a kawo da cutar gaba daya ba kila ba zai yiwu ba nan da shekara goma haka zuwa shirin amma yana muna iya mu rage yadda cutar ke kashe mutane da yawa mu mai da shi ma kawai kamar ya zama eh, common typhoid kaman common malaria eh, mutane 93 ne suka kamu da cutar yanzu haka daga cikin su 41 suka rasu Zazzabin cutar lasa na yanayi ne da cutar Ebola mai yin kisa cikin hansari, to kowane alamu ne suke bayyana ga wanda ya kamu da zazzabin lasa wannan ma wata tambaya ce da profesa abdulsalam sidi ya amsa yana mai cewa akwai wahala ce ai gashi wannan yana da cutar lasa wannan yana da cutar yellow fever ko yana da cutar typhoid haka sai an gwada laboratories amma in mutum ya kamu da cutar lasa eh, kana iya ka ce akila wannan lasa ne idan yana zaune a inda lasa din ke ta faruwa kamar jihohin da suke da su already eh, na biyu eh, mutum ya kamu da cutar lasa ko yake yana da zazzabi to abin da ke sa fara gano kila wani fa ba malaria bane shine yawan gajiya zai gaji ko wanka ba zai yi ko abu da ba zai yi ba ciwon kai ciwon ciki da sauransu kuma sai wuyan shi fara kumbura wani lokaci amma sai ga maimakon ya dinga samun ciwon gabobi da sauransu sai kawai a ga eh, shi abin da ke fi mishi sai ya da wahalan haɗe yawo ya da wahalan cin abinci da sauransu to can kuma sai ka ga ba wuya ya fara jini na fara fitowa to da wannan ya bullo to an san cewa wannan ba malaria bane wannan ba typhoid bane To kowane kira ne masana sha'anin kiwon lafiya suke da shi ga al'umma domin gujewa kamuwa da wannan cutar a nan ma Profesa sidi ya yi sokaci kamar haka. Na farko shine talaka su su tabbatar cewa ɓerayen da suke yada eh, abubuwan um, wannan kwayan cutar lasa din ba su shigo gidansu su sami eh, abincin su a buɗe sai su hau suna ta abin nan ba wannan karan dole ne dole muna roƙon talakawa in akwai abincin da ku bari zuwa gobe ku rufe da yake na biyu akan zuwa shanya kayan abinci akan titi yana irin su alubo su doya su abin da ake so da ake bazawa na kan titi don su sha rana to bai ranar suka zo sai su haye su su yi gudu a kansu su yi fitsari su tafi sai ko ku zo ku kwashe ku ce za ku ci na sai a kamu da cuta a hannu ɗaya hukumomin na lafiya na bayyana cewa rashin ziyartar asibitoci da sauri ya taimaka sosai wajen samun hasarar rayukan mutane wanda suke kira ga duk wanda ya ji wasu alamu da bai saba ji ba to ya hanzarta asibiti kamar yadda profesa na cd ke cewa muna da magani a ƙasa mutane ne ba su kawo eh, wanda su kamu wanda cuta maza maza asibiti domin baka fara wannan ba da maganin kafin kwanaki shida bayan kamuwa to wallahi ko ka ba da ton ton bayan kwana bakwai baya aiki kuma abin mamaki haka wannan cutar yake To sai dai a cewar Dr. Umar Sagagi wani ƙwararren likita a tarayyar ta Najeriya wani bi akwai sakaci na hukumomin kiwon lafiya musamman wajen tunkarar annoba wanda a cewarsa ya kamata a dinga ɗaukan ƙwararren matakai ba sai cuta ta kai ga kisan jama'a ba. To kasan matsalar mu a nan kasan shine mu ba mu shiri dan gobe kullum sai dai abu ya faru a fara bara bara bara bara bara wataƙila saboda wayan suna amfana daga wannan irin fire brigade approach amma ba dan haka ba ya kamata a ce ma'aikatan lafiya akwai mutane wanda suke an ajiye su dama aikin su kenan eh, daga ya faru a yi bincike a tabbatar da wannan shi amma dai mutane ba su aikin su gaskiya kamata a ce mm, akwai surveillance unit a federal ministry of health ma'aikatar lafiya ta tarayya wanda ba sai ma abin ya faru ba su suna tracking su gani mm, akwai su da yawa amma dai ba su aikin ne to abin da ya kamata yanzu gwamnati yi shine a yi kokari a gane a ya eh, gaskiya ne lasan ne in lasan ne a tanadar da mutane domin idan lasan ne ma mutanen asibiti su suka fi ka hadari domin duk wanda ya kamu da abin mutanen da za su jinyar mai rashin lafiya su ne so a tabbatar da an sa abubuwa an sa tsari akwai tsari yadda ake investigating epidemic so kuma stage stage um, bai kamata ce ma har mutum arba'in da wani abu sun mutu ko hamsin da wani abu ba a cikin wannan stage ba dan by all technical steps wannan epidemic ne ba ta tsaya sai mutum dubu sun mutu sannan a fara ihu cewa ya shiga shiga shiga to ainihin zazzabin shi kansa wani bature missionary na farko wanda ya fara yin wannan zazzabin daga lokacin daga nan da ya kama wannan zazzabi a can lasa ka ɗauko shi aka kawo shi wani asibiti a Jos ana can shi Jan Kwano asibitin Mission ne a wannan lokacin to daga nan kuma sai aka ɗauke shi aka ci da shi Ingila to a Ingila din ne aka gane cewa wata kwayar cuta ce wacce ba taɓa ganin irin ta ba to a wannan lokacin sai aka sa mata suna lasa to shi ake shi ne yasa ake kiran mm, zazzabin da suna lasa ba. Mm, shi ciwon yana zuwa ne da zazzabi can gaba an ɗan daɗe kaɗan sai mutum ya fara fitar da jini ta hanyoyi na baki da dubura da kunne da hanci duka jini ya fara fitowa to idan ba a yi ba yana yin ajalin mutane da yawa ciwo ne wanda yake yana da tsanani ya daga cikin ciwuka kusan guda bakwai ko shida ne da ake ce ma viral hemorrhage na daga cikin abubuwan da suke kawo ciwon zub da jini da masassara kwayar cutar da take kawo ana kiranta virus kuma saboda a lasa aka fara samunta an sa mata suna lasa virus in gaskiya matakin farko da ya kamata a ɗauka shine idan har cuta ta riga ta samu to maganin ta yana da wahala ba wasu suna warkewa ba ba a warkewa bane amma mafi yawanci yakan zama ajalin mutane abin da ya kamata a yi shine a hana kiwon ko kuma samar da wasu dabbobi da suke su ne suke rizazin wannan cutar wato su ne suke ajiye ƙwayoyin cutan babban abin da ya fi ajiye kwayar cutan a cikin al'umma mu shine bera rodent amma ba bera kawai ba duk su burgu su wane ne duk suna yi abin da kira rodent wato ma'ana dai wayannan dabbobin da suke borin suke buya a cikin kasa. suke buya ba su ba su bari mutane su dan su ne kamar su bera burgu irin wayannan jaba da makamantansu su ne suke koyar abin so a kiyaye kiyayi bera ya ci abinci sai ka zo ka ci shauran misali a kiyayi bera ya ci tsari akan abinci mutum ya zo ya ci kuma cutar tana da very infection ma'ana idan wannan ya kamu wani yana iya kamuwa wani yana iya kamuwa saboda haka ya kamata a yi kokari a kiyaye. To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan cile zan ɗoga aya a shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai. Yanzu a madadin Muhammad Awal Usman Kunya da ya haɗa mana shirin. Ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. Na ce a gaida likita bokan turai a sosai. Zan gaida likitoci, fadan kuɗi suke ba. ba dan kudi suke ba ha ba dan budan yabo ba ha ba dan budan yabo kurin waka dai